ان كاد ليضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا تباس ya kusa ya kawar da mu daga bautar abubuwan bautar mu ba don mun yi haƙuri kan bautar su ba aida ya kawar da mu daga gare su da hujjojinsa da dalilansa kuma da sannu za su sani a yayin da za su ga azaba a cikin kaburburan su da kuma ranar alkiyama waye wanda ya fi bata daga tafarkin gaskiya su ko shi kuma da sannu za su san waye mafi bata a cikin su